gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba yayin da jam'iyyar pdp babbar mai hamayya ta ɗage taronta a shiyar arewa maso yammacin ƙasar nan da zai bata damar zaɓar shugabanni a wannan shiya can daga jihar zamfara gwamnatin jihar ce ta bada umarnin rushe ginin sakatariyar jam'iyyar pdp yan watanni kaɗan da gwamna bello matawalle sanya kafa ya tsallake ya bar jam'iyyar wata hadima a gwamnatin kano ta buƙaci sanata malam ibrahim shekarau da ya gaggauta tuba wajen gwamna da ta abdullahi umar ganduje biyo bayan kalaman da ya furta akan gwamnan da ke haska alamun butulci a siyasance ahalin siyasar gidan sanata barau jibrin sun ce in har za yi adalci a batun karba-karba a kujerar lamba ɗaya a jihar kano to ya kamata kanawa su haɗu kan buƙatar mika kujerar ga yankin kano ta arewa a zaben shekarar 2023 za mu ji dalilansu na faɗin hakan duka ta cikin wannan shiri na kowane gauta. sauraro Assalamu alaikum Salisu Bafayu ne yake muku sallama ta cikin wani sabon shiri na kowane bauta Shirin da ke kunshe da tsantsan rayun 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashi na tara na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba da dama. Yayin da ya rage kwanaki hudu da da 457 a gudanar da babban zaben shekarar 2023 kamar yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa Aina ta ayyana. Ai zaka jam'iyyu da mabukata a madafin iko na ci gaba da kai kawo domin neman yardan mutane da za ta kai ga damar samun nasara yayin fafatawa. Fafatawa ce dai da bisa al'ada aka saba ganin ana yi tsakanin waɗanda ke rike da madafan iko da kuma 'yan sabbin zubi da ke ƙoƙarin karɓe wannan kambu domin gwada tasu damar. A hannu guda kuma akwai waɗanda ke gefe guda suna jiran a yi ɓari su kwashe tunda dai ana samun 'yan taɓare kowa ma ya rasa. Kawo yanzu dai motsin da jam'iyyu suka fara yi na sabunta shugabanci a sassan ƙasar nan a iya cewa ya fara haska alƙiblar da kowa zai sanya a gaba kafin kakar zaben. Musamman ma ga waɗanda ke ganin cewa an tafka rashin adalci wajen zaɓar mutanen da su tarayya ga bukata guda ba wanda ko ba a faɗa ba hakan babbar barazana ce gare su yayin zaben fidda gwanayen cikin gida na jam'iyyu. Ko da yake rikici kan irin wannan bukata ya fi tsamari ga jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa, amma hakan bai hana wa jam'iyyar PDP da ke hamayya samun nata ba. wanda bayan babban taron jam'iyyar da aka zaɓi shugabanni a mataki na ƙasa. Akwai zaɓen mataimakin shugaban jam'iyyar shirya arewa maso yammaci da aka sanya ranar ashirin ga watan Nuwamba da muke ciki domin gudanar da zaɓen. In banda sanarwar da ta fito a ranar Larabar da ta gabata ta hannun sakataren tsare-tsaren jam'iyyar PDP na ƙasa. Kanal Austin Akwabundu mai ritaya wacce ke tabbatar da ɗage ranar da za a gudanar da wannan zaɓe. Ko da dai sanarwar bata fayyace ranar da aka sanya domin gudanar da zaɓen ba. amma dai ta tabbatar da cewa samun kai a wani yanayi da ka iya zama kalubale a taron na matsayin wani babban dalili da ya haifar da ɗage wannan taro. Ko da yake wannan ba shine karo na farko da ake ɗage ranar zaben ba, wanda kuma aka ce baya rasa nasaba da tsananin zafin buƙatar ɗarewa ko kujerar mataimakin shugabancin jam'iyyar a wannan shirya da tsage biyu a jihar Kano ke fafatawa. Wanda idan mai sauraro bai manta ba ko a watan Afrilun da ya gabata sai da aka rabu dutse hannun riga. biyo bayan rikicin da ya barke a jihar Kaduna a lokacin da aka shirya gudanar da irin wannan zaɓe har ma sanata Rabi Musa Kwankwaso ya zargi gwamna Aminu Wazirin Tambuwal na jihar Sokoto a matsayin kan uwar gami wajen haddasa rigima biyo bayan nuna goyon baya ga tsagen ambasada Aminu Wali da sanata Bello Hayatu Gwarza ke neman wannan matsayi. Yanzu dai abin jira a gani bai wuce jin ranar da uwar jam'iyyar PDP za ta sanar domin sanin matsayin wannan kujera a shiyar ba. amma dai kafin jiran lokacin mun lalubi guda cikin waɗanda ke hidimta wa jam'iyyar a jihar jigawa magana muke ta alhaji umar ɗan jana haɗeja da ya shura wajen adawa da manufofin gwamnatin jam'iyyar apc ta fuskar jagoranci shin wannan mataki na ɗage ranar zaben ba gazawa bace ga jam'iyyar pdp idan ka iya mulki ka san yadda za ka saisaita al'amuranka a jam'iyya ka san akwai shugabanci akwai manya akwai waɗanda suka iya tsawatarwa na a yi daidai ko kar a yi abin da ba daidai ba abin da yake ban mamaki shine kamar yadda apc suke iya kallon hassir taka abu su leƙa su hango rigima pdp wannan shine babban abun kunya wanda na taɓa gani ko na taɓa ji a ce mutanen da yau babban shugaban jam'iyyar nasu wanda suke gani a matsayin shugaban jam'iyya na ƙasa gwamna mai malabu ne an samu ɗan jam'iyya iya daga zamfara yana gaya mai cewar ko firamare ma bai gama ba rigima ta balle a tsakanin su sannan an ƙara samun shi kansa mai malabu nin yana gaya wa shi kuma ɗan jam'iyyar tasa sanata marafa cewar bai san komai ba bai iya komai ba to kaga wannan a nan gurin ta tabbatar da babu shugabanci rigima a Kano rigima a Zamfara rigima a Legas rigima a Akwa Ibom du APC har yanzu magana da nake gaya ma cewar APC har yanzu ba ta cikin kwanciyar hankali PDP tana da shugabanci shugabanni ta iya tafiyar da mulki shi yasa kullum muke ganin daidai amma apc tun yanzu ta ruguje tun kafin zuwa zaben 2023 ba gashi ba apc alhaji umar dan jana hadeja kenan dan jam'iyyar pdp a jihar jigawa pdp da idan za a iya tunawa a watannin baya ta tafka asarar kujerar gwamna bello matawalle na jihar zamfara wanda kuma a yanzu haka daga rahotannin da ke fitowa a jihar na tabbatar da jam'iyyar na fuskantar barazana na rushe babban ofishinta daga gwamnatin jihar. matakin da jam'iyyar PDP ke kallo a matsayin wani bita da kulli da gwamnatin jihar ke yi wa jam'iyyar a wani salo kenan na an ci moriyar ganga tuni dai shugabancin riko na jam'iyyar PDP ya shirya ɗaukar matakan dakatar da gwamnatin kan wannan bukata yayin da yake ganawa da manema labarai shugaban jam'iyyar na riko Bala Mande ya haƙurƙurtar da magoya baya tare da ba su tabbacin cewa sun shirya ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin magance wannan barazana da suke fuskanta daga gwamnatin jam'iyyar APC. APC da ke rike da mulkin kasa da 'ya'yan jam'iyyar ke baje kolin dalilansu na haska gazawar gwamnatin ba tare da la'akarin jin cewa su 'ya'yan jam'iyyar ba ne. Daga cikin irin waɗannan mutane akwai Adamu Isa Juma bakin wafa da ya jima yana bayyana takaici kan halin da talaka ya samu kai daga gwamnatin da suka tallata da bakin su. In banda a wannan rana da ya zo ɗauke da waɗansu kalamai na yabawa ga guda cikin masu rikida da madafun iko a ƙunshin gwamnatin da ya ce a kullum ba ta da aiki sai hidimtawa al'umma. mu ne muke koke-koke a kan wanda shugaban ƙasa malam muhammadu buhari ya ba su mukamai kama daga kan minista zuwa masu ba da shawarwari wannan kujerun nasu ba sa amfani da daman wannan kujerun su taimaka al'umma su taimaka 'yan ƙasa to aka samu irin dr ramatu tijjani aliyu amma ita kamar wanne irin taimako take yi musamman a nan a jihar Katakano. ni ina magana tarayya ne saboda mu muka tsaya muka ga cewan jam'iyyar apc ta kai gaci domin idan jam'iyyar apc ba a taimaka al'umma al'umma za a samu matsala to mu kuma muna da kungiyar da muke kula da wanda shugaban kasa malam muhammadu buhari ya ba su mukamai da wanda dr abdullahi umar ganduje ya ba su mukamai domin ba zai yiwu kullum mu ce ba a yi daidai wanda muka gano ya yi daidai za mu fito mu ce a yi daidai shi kenan za a iya ca koke-koken da kuke kwalliya ta biya kuɗin sabulu kenan a'a bata biya kuɗin sabulu ba domin mafi yawancinsu ba sa taimaka al'umma har zuwa yanzu to kaga ko ita ita dr ramatu karaman minista ta birnin tarayya abuja mun gano tana taimaka taimaka al'umma yanzu kuma muna nan muna sake zakulo duk wanda suke taimaka ko a jihar Kano ko a tarayyar Najeriya ka fito ka gina ƙasa kuma ka gina al'umma. Adamu Isa dan Juma bakin wafa kenan guda cikin 'yan kasuwa da ke taka rawar siyasa a jihar Kano. Kanan da idan muka karkato da akalar shirin zuwa cikin ta kuwa babu wani batu da ke shan gaban zafin rikicin bukata da ke ci gaba da ɗaukar sabon salo a jam'iyyar APC. Amma kafin mu kai ga wannan batu bari mu fara da ɗaukar kalamai kan irin kallon da al'umma ke yi wa gwamnatin jihar. ta fuskar sauke nauyin alƙawurkan da aka ɗauka ko aka san hakan ko da yake a hannu guda akwai hadiman da ke fatan tallafawa gwamnatin kan wannan bukata kamar yadda muka ji wata hoɓasa da alhaji inuwa waya ke yi wa fannin ilimi kan hakan ne aka jiyo sakataren jam'iyyar apc a ƙaramar hukumar makoda alhaji abdullahi yusuf zulama yayin kaddamar da rabar littattafai da waɗansu kayayyaki da wayan ya ɗauki nauyi a wannan ƙaramar hukuma yana ƙara tabbatar da muhimmancin tallafawa wannan fanni wannan rana ce mushimmiya ga dukkanin dan jam'iyyar apc wanda yake a jihar kano da kuma dan karamar hukumar koda wanda wannan karamar hukumar ta ta farko ce da aka fara kaddamar da wannan bada littattafai da halewa mai gina gwamnan jihar kano da kuma shi babban jagora na wannan tafiya ta wannan karamar hukuma dr alarun makoda mai girma shugaban fadar gwamnatin jihar kano wanda a karkashin wannan garba gaddama foundation ilimi kyauta dole a jihar kano wanda shi dan takara inuwa waya ya bayar da wannan littattafai kimanin kamar dubu ashirin da biyar a karamar hukumar kuda da kuma kayan sawa na yara ɗalibai mata da maza da shijabai wanda su ma sun kai kamar kimanin dubu goma a wannan karamar mata wannan abu ne wanda yake da mashimmanci a a gabanin jam'iyya an kawo mana abin alkhairi domin mu zo mu gani da idan mu kuma mu raba da mutane ina so amfani da wannan damar in yaba wa wakilan wannan bawan Allah da suka zo nan karamar kuma suka gayyace mu cewa mu zo wannan guri domin a kaddamar da wannan abubuwa muna matukar farin ciki da kuma yarda da cewa wannan abu ne na alkhairi aka kawo na karamar kuma ta mai albarka Malam Sagir Adamu dai shi ne daga cin makoda wanda kuma daga jan irin kabakin arzikin da aka saukewa wannan yanki nasu ta bakin Abdullahi Yusuf Zulama. Shi ma ya ga dacewar ya bawa wa gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da Alhaji Inuwa Waya bisa hangen nesa da suka yi wajen gano mahimmancin ilimi ga al'ummar da ke zaune a yankin karkara. Muna farin ciki da wannan zuwan wannan baki da saka mana wani abin alkhairi na wannan tallafi na yara yan firamare da uniform da littattafai ga sun kawo a zahiri. Sai dai mu ce Allah saka da alkhairi. Kama wannan harka ta ilimi domin dama ita ce kashin bayan al'umma domin ilimi shine akan komi dan sai an same komai zai samu. Da al'ummar da kaga ta ci gaba to sai ta tafarkin ilimi. To shi yasa ko lafiya to ilimi yana gaba domin sai an yi ilimin tukuna za a yi likitancin za a san irin maganin da za a bayar da kuma aikin da za a yi yasa shi ilimi shi ne a gaba kuma alhamdulillah shugabanni sun ɗauki wannan harkar ilimi musamman mai girma gwamna domin ko bajet da ya na kuɗi mun ji ba bangaren ilimi muhimmanci fiye da komi da wannan abu ba karamin nasara ba ce ba karamin ci gaba ba ne duk a ƙasar nan ya yi fice wajen gwamnoni domin ya koya musu wani abu ma wanda yake ma suna ɗaukar darasi a gurin shi kuma wannan inuwa waya to ubangiji Allah biya masa bukatunsa eh domin abin da ya sa a gaba shi ma Allah ya taimake shi yadda ya taimake mu shi ma Allah ya taimake shi Malam Sagir Adamu kenan daga cin makoɗa daga yankin Kano ta Arewa. Daga ɓangar masu yaba wakilan al'umma kuwa mun jiyo a Auwalu Inuwa mai shanu. Na yaba wa ɗan majalisar da ke wakiltar al'ummar karamar hukumar tarauni a zarar majalisar ƙasa Honorable Hafiz Kawu wanda yake cewa ya share musu hawayen da ya fi shekaru ashirin na zuba a idanunsu. Biyu bayan gyaran wata hanya da ya ce ta gagari kundila. In bai cin a yanzu haka da wakilin nasu ya ta sama magancewa. kwamar hafizu ibrahim kawu akwai hanya tun daga kan tsamiyar mashaya har zuwa unguwa uku wanda mazaɓu ne guda uku rigis sama da shekara ashirin ana neman a samu a yi wannan hanya daga wannan ya zo ya auna ya ce zai yi he a zo a tada kura wanda kuran nan asuma da hauransu ta adda mutane yau kwamar hafizu ibrahim kawu ya zo ya maganta mana wannan hanya ta shekara ashirin yanzu ga hinan ana yin ta ga gadirani nan gefe da gefe alhamdulillahi kuma wannan hanya ba wai hanya ba ce ta iya karamar hukumar taroni da kana nan har Maiduguri har Chadi Kangaro tun bingin ruwan Kwimin Nati Cross wannan hanya in ka bi ta za ta fitar da kai. Wannan aikin ba za ku jira ku ga tukunna ya kammala ba kafin ku fara godiya kada ganin hadar ya sa ku wanka da bayan gida. Ina ai ba dan komai ba kuma Hafiz Ibrahim Kawu bai taba ɗauko aiki bai ƙara sahi ba. Aikin da ba a san ma ba a kawo tunaninsa ba an haƙura. Karamar hukumar ta taroni he da ta shirin fashewa gida uku wasu su koma kumbotso wasu su koma nasara local government wasu su koma Kano municipal yau karamar hukumar taron ta haɗe kanta ta tabbatar ta samu miji na gari kuma kamar Hafizu Kawu 2023 maimaitawa sayan da ka san waina irin ta kwai. A wani ino mai shanu mikiya mai hangen nesa kenan daga yankin karamar hukumar Tarauni. Yankin karamar hukumar Nasarawa ma dai ba a bar sa a baya ba idan an yi duba da kalaman da Honorable Rabi Baba na Bego ke furtawa. a lokacin da yake kaddamar da aikin gina rijiyoyin burtsatse masu aiki da hasken rana da honorable nasiru ala ahmad ya samar wanda kuma aka fara aza sashin wannan aiki a unguwar dakata kamar yadda wakilin wakilin ke ƙarin haske. kamar yadda yake kowa ya san irin yanayi da ake ciki na wahalar ruwan sha a yankunan karamar hukumar nasarawa girma zababen dan majalisar tarayya ya sa hali a gina rijiya mai amfani da hasken rana guda goma sha bakwai a karamar hukumar nasarawa akwai mai amfani da hand pump da ake cewa guda hudu wanda an ka hada su ne jimla guda 21 wanda za a yi su a gama su babu kasanin da kwana goma za a dakata tana ɗaya daga cikin mazaɓin da suka amfana da wa'annan ayyuka wanda a wannan mazaɓa za su amfana da akalla guda uku wa'annan rijiyoyi akwai sauran mazaɓu wanda za su amfana da guda biyu a zagayen karamar hukumar nasarawa domin a rage raɗaɗin da ake ciki na ruwan sha wanda samar da ruwan sha kowa ya san amfaninsa idan ba ruwa babu al'umma Honorable Rabi Baba na Begu kenan babban hadimi ga wakilin Nasarawa a zauren majalisar ƙasa Honorable Nasira Al-Ahmad. Daga yankin garmar hukumar Gwale kuwa shugaban karamar hukumar ne Honorable Khalid Ishak ya kaddamar da naɗin mataimaka na musamman har mutane talatin da za su taimaka wa yaɗa yan gidan siyasar yankin a kafafen sadarwa na zamani. A wajen taron nema aka je Honorable Umar Yusuf Kashe Kobo na furta waɗansu kalamai na ƙarfafa gwiwar matasa ga ci gaban al'umma. wannan nadi da na gani shugaban hukumar hukuma aka zauna aka tattauna in dai mutum da jami'ar APC ne ko ba dan jami'ar APC bane mai ci mai son shugaban hukumar wala ne yayi ba wannan nadi ka hau social media kaga yadda ake ta fatan alhairi tun daga sunan farko da aka rubuta Anas Ja'in har zuwa suna na karshe dukkanin waɗannan wanda aka rada sai kaga babu wanda bai cancanta ba ya zama SA a wannan gwamnati kuma babban farin cikin da muka yi a matsayin jam'iyya ba wata mazaba da ba SN social media da aka kai a wannan gurin babu mazaba duk ka ɗauki irin ɗorayi ta samu sa suna da yawa mazaɓar sani mai rage ya fi ɗaya haka za ka ɗau mazaɓin kowace ta samu sama da ɗaya wajen biyu ta uku ko da gyaran ya da na duba ita kanta tana da sa to ka ba wata mazaɓar za ta ƙorafin wani abin ita shi da ci gaban al'umma da ba za a ce ba in ba wani zai iya harbawa a social media a gani wannan damar da aka bayar shugaban karamar hukuma ta yi tasiri kwarai da gaske a wannan karamar hukuma sai dai kullum abin da nake kira wani ke jan hankali musamman ga 'yan social media nan ba mu yadda da ba da shawara a social media ba Honorable Umar Yusuf kashe kwabo kenan shugaban jam'iyyar APC a karamar hukumar Gwale. Daga ƙaramar hukumar Kumbotso makociyar Gwalen kuwa Siraja Sale Farawa aka je yana tabbatar da cewa ba shi da wata alƙibla da yake fuskanta a siyasance sama da ta gidan honorable Hassan Garban ƙauye kamar yadda ya ce yana da tarin hujjojinsa na faɗan hakan. Ni ba ni da jam'iyya Hassan Garban ƙauye shine jam'iyya ta. Kamar yaya. Saboda Hassan Garban ƙauye yawo nake ina gararan ba ya ɗauko ne mai da ni mutum ya sa ni shugabanci iri-iri to saboda haka ni ban gama wani abu da zai zo ya ce na yi wata jam'iyya ba ni shine jam'iyya ta duk inda ya sa kafarsa nan nake yau ice yau ya haƙura da siyasa na haƙura da siyasa saboda haka tsakaninmu da shi sai dai fatan alheri iyayen gidansa duk wanda yake kauna Allah ya cika masa burinsa me kake so ka shaida mutanen karamar hukumar motsa ko jihar Kano kenan a cikin jam'iyyar ku ta su koya gaba ɗaya jihar Kano Hassan Garban kawai ya zama abun koyi ba wai iya karamar hukumar motsa yanda yake wakilta ba ko local government yake wakilta to saboda haka duk wani mutum da yake son kishi yake son a taimaki al'umma to ya kamata abin da Hassan Garban kawai izo da shi ka yi haƙuri ka bi shi tunda ka san ba na cuta bane ba ce kai dan kuna tare da shi ne ni ba dan muna tare da Hassan Garban kawai ba saboda Hassan Garban kawai ba ruwansa da jam'iyya kowace jam'iyya taimakon ta yake saboda a zo a taimaki mai girma gwamna saboda in dai kana mai girma gwamna kana dan sarki kana komanda to Hassan ba abin da ba zai ma ba SA Siraju Sale kenan daga yankin karamar hukumar Kumbotso. Daga jami'ar PDP kuwa Ahmad Garba Faragai ne ya zo a madadin al'ummar karamar hukumar Albasu. Domin mika saƙon godiya ga sanata Rabi Musa Kwankwaso bisa ɗora ƙwarya a gurbinta da sanatin ya yi na baiwa wani gwaninsa mukami domin tabbatar da nasarar jam'iyyar PDP kwankwasiya a wannan yanki. muna jaddada godiyar mu bisa ga wani mukami da ya ba wa mai gidanmu honorable wada ibrahim daho a matsayin yana daga cikin members na kokas na jiha mika mu ga shi jagoran ɗarikar kwankwasiya na duniya baki da ya ba ku a shi kwankwason ko kuma aka zaɓe shi a matsayin wanda ake gani zai yi abin da ake shi kwankwason ne ya ajiye ƙwarya a gurbin ta. don yana ganin lallai honorable wada ibrahim daho zai iya rike wannan aiki da ya kawo shi ya rike kuma kula da al'ummar jihar kano baki da. kafin a ba shi wannan kami kamar wacce irin rawa ya taka musamman a yankin yankin karamar hukumar taku da kuke ganin samun wannan mukamin zai yi abin da ya fi na baya ai shi yaban gwani ne ma ya zama dole gaba daya farko ya ma yi kansila a mazabarsa ya zo ya shugabanci karamar hukumar albasu sannan ya zo ya yi dan majalisar jiha sannan kuma ya zo ya wakilci karamar hukumar albasu gaba daya ya kuma rike kowa da kowa kamar ma za mu ce rumfasha shirgi ne dan duk gaba daya karamar hukumar albasu kowa da shi yake ji amma ake cewa musamman jam'iyyar ku ta PDP a wannan karamar hukuma ta ku ta albasu ba a yin ta jam'iyyar APC ce take da rinjayen in ana maganar jam'iyyar PDP a Albasu ike maganar wata APC ai ba a yin ta ma gaba daya ba a ma san ta ba da yawa ma kowa PDP ya sani ai ita ai ko ina ce ma gaba daya ta zama ruwan dare a karamar hukumar Albasu matashi Ahmad Garba Faragai kenan dan jam'iyyar PDP a yankin karamar hukumar Albasu Shi ko Yakubu Yarima da ke a matsayin jagora a siyasar gidan Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru. Yayin wata ziyara haɗa karfi da karfe waje guda da suka kai wa gamayyar ƙungiyoyin masoya sardaunar kasa karkashin jagorancin Kabiru BBC da La An jiyo Yariman yana tunatar da waɗanda suka mance da irin tarin alheran sanata Malam Ibrahim shekaru ɗin, da kuma irin sakamakon da masu butulci a siyasance ke gani a rayuwarsu. kai kabiru ka gode wa Allah yanda ake zuwa ake kai wa malam Ibrahim shekarau mubaya'a ta an yadda da shi a yau 'yan siyasa suke zuwa gidan mai girma shugaban jam'iyya Alhaji Ahmadu Haruna Zago ke kai masa ziyarar mubaya'a yau haka wajen ofis ɗinka ba dare ba rana kullum masoya saddaunan Kano suke kawo maka ziyara domin an yadda kai ne ɗaya tankar da dubu wanda yake kare mai girma saddauna nan Kano. Wato a daidai wannan lokaci ba dan dai an yi min irin abin nan da ake cewar kamun kazar kuku ba. Ba lokaci ne da iri na da ya kamata mu fito mu yi magana ba a yanzu domin magana ta maganar saddaunan Kano ce. Mun daina yakana mun daina rufewa in akwai wanda yake ja yau na faɗa maganar Yakubu Yarima maganar saddaunan Kano Wannan maganar da nake yi duniya ta ɗauka cewar saddauna ne yake magana. magana. Honorable Yakubu Yarima kenan guda cikin hadimai a gidan siyasar sardaunan Kano sanata Malam Ibrahim Shekaru. Yana wannan batu ne kuma a lokacin da SA Zirfawu mai tarbi hadima a gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ta zo cike da mamakin yadda ta ji fitar waɗansu kalamai daga bakin sanata Malam Ibrahim Shekarau ɗin a lokacin da aka kaddamar da taron kwamitin shura da ya gudana a fadar Mundubawa. Kalamai ne dai da mai tarban ke cewa ba komai hakan ke haskawa ba face bitil cewa alheran da gwamna ganduje ya masa a lokacin da ruwa ya ciyo shi a kogin siyasar kanawa bayan saura kiris Allah ya taimake ka Allah ya kawo wannan kujera ta sanata aka baka sannan za ka zo kana inda inda kana kawo wasu yan korafe korafe wanda ziga shi kana lashe a maka kasan da wannan mutuncin to amma kuma ba kya ganin shi kansa ana ganin yewa gwamnatin takura na wanda da ba dan shi wada tuni ba wannan zancen ake ba a gwamnatin mu dai ta masa rana saboda yana cikin halin haula mai girma gwamna dan albarka ya hanga ya hango ya ce ya kamata a dau kujeran nan lallausa mai sanyi a nemi malam Ibrahim shekaru a su amma a taron sanadiya mun gode maka Allah yanda ka dinga soki burutsu ka san gaskiya ashe ka san mai girma gwamna ya maka adalci ka dauko zance wanda a taron naka ni ban ga waɗanda ya kamata maka bari mana dauko maka kananan gidanka wanda a yanzu babu ko daya dan Allah a taron ka ni ban ga honorable a ruwa shi kadai ya isa ya halarci taron ka ban ga irin su Shehu Isa direba ba waɗannan ma yan kananan gidan kenan barantana a ce su Musa Iliyasu irin su dubuti gwamna irin su gwarzo amma a ce ka dauko yan 'yan aike 'yan gudun kai nika a ce wai su ne 'yan taron ka. dai kin yadda dai an yi taron da ko? Mu wannan taro ba shine a gaban mu ba. Tare ya koma ya gaggauta cire duk wannan rigima da yake neman ya kawo mana. zufa mai sirbi kenan kallabi tsakanin rauna a cikin hadiman gwamnatin jihar Kano. Har ma dai waɗannan kalamai nata ba su hana wa Abubakar Abdullahi Kana Baro zuwa da wani albishir ga 'yan kasuwa ba. kan irin tanadin da yake cewa sanata Malam Ibrahim Shekarau ya yi wa kasuwanci a jihar Kano da nufin da dukkanin wata komada da gwamnatin Gandujiya ta yi wa wannan fanni. A don haka ne ma ya buƙaci 'yan kasuwar da su dage da addu'a domin ganin cewa tafiyar ji sabon ta samu nasara akan abokan hamayya. Ya bani umarni baka da baka an gamu. Sikira duk da aka yi amfani da ita wajen dokar da take nuna ba mu ji daɗin ta ba ko ba ma son ta zama haka idan gwamnatin mu ta ji sabon ta zo in Allah yadda za ta gyara. Dubu miliyan ɗaya da ɗari biyar da aka an da su dubu talatin talatin ba za mu ce ka biya haraji ba amma ko gwamna ne zai biya mana wannan dubu talatin talatin ɗin wallahi sai mun kada gwamnatin gandujiya a 2023 dan mun fi kowa kuɗi mun fi kowa yawa. Ba abin da ya faru mana an ce md ne yake da gini a cikin kasuwar sabon gari ya ruso ya janyo mutane asara yanzu akwai gine-ginen da suke girgidi a cikin kasuwar sabon gari an je an duba su ka ji an dau wani mataki akai amma wannan bai da alaka da ila zagon kasan yan kasuwar da ba sa san zagon kasa ne kai dan jarida ne mu kuma da nake gaya maka su ce ƙarya nake abin da na faɗa ginin bai faɗo bane saboda haka abin da muke magana gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ta gama ragargaza kasuwanci da yan kasuwa musamman kasuwar sabon gari saboda haka wannan abu da ake yan kasuwa kada ku yi murnar karangara a ba lauyoyi su da dubawa ku tattara tara korafe-korafe ku bani mai girma sardauna malam ibrahim shekarau ya ce zai bi diddigin wannan lamari hassan shugaban kwamitin kasuwanci za a kai masa idan gwamnatin mu ta zo duk abubuwan da gwamnatin abdullahi umar ganju da ta mana allah da sai an fanshe Shi kuwa Ibrahim Ahmad Umar a nasa hangen matsayin karamar hukumar birni na alƙiblar siyasar jihar Kano. Ya wuce ake kan tafi da irin ayyukan ci gaban da wakilin birni a tarayya ke kawo yankin. Tunda dai a cewarsa gwamnatin jihar Kano ta gaza biya wa al'umma bukatunsu. a ce mutumin da aikin da ya bayar mai girma gwamna bai ba da shi ba a shekara ya dauki jami'an tsaro masu damara mutum 300 a ba su mukami bar ran tsaye maka gwamna bai bayar ba saboda haka mai wayan dan siyasa idan ci gaba ya zo ko a wace jam'iyya sai kai welcoming din wannan abun zuwa na ci gaba ne ya zo aka wannan accusation center da za a gina abun mamaki da na ga shugaban karamar hukuma ya sa kafa yana tura abun ki yasa muka ce idan ka dauko ruwa ruwa mutane da dama ka bar wasu a facebook in za su rubuta Hausa ba ta rubutuwa amma irin waɗannan za su zama shugabanni amma baka da aka ce shi kenan an taba zuwa a zo a yi abu da ka ba neman izini ba ko sun nemi izini kamar da suna ba tsaya kaji ita ƙasa ta gwamnati ce duk inda kasa take mun yadda da mu ba yara bane amma ci gaba wannan ci gaba ne wani shekara ɗari da wuya a samu wanda zai yi yaran nan da kuke ganin sa yaro a shekara hudu ya kawo ci gaba karamar hukumar birni mutane suna sa albarka kamar irin yan fawa da yace karamar hukumar birni mutum talatin ne amma sai da ya kawo mutum dubu irin wannan muke so da gwamnati mai wayo ce idan ta yi abin kirki ita ma sai mu zo zo mu yaba mata amma ya kawo abin da mai girma gwamna babu abu kwaya ɗaya da ya gina a karamar hukumar birni na miliyan ɗari idan da akwai a kawo shi excellency ibrahim ahmad umar kenan dan siyasa da ke hamayya da salon gwamnatin jihar kano ta dr abdullahi umar ganduje gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba masu sauraro a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman jagoran shirin nasiru salisu zango sai ragowar abokan aiki ibrahim isaac dan uwa Khalid Shatima, Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhatu, Zulaihat Yusuf Aji da Umma Suleiman. Salisu Baffayo da na shirya na gabatar ke fatan huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.